الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركة مدساك سادواء مجلسي نامو البركة مجلسي لمكي كراتو أشكل للتافي بسونا حسن المسلم littafin da ya kunshi al'azkar na annabi sallallahu alaihi wa sallama da yake a munasabobi daban-daban a darasin da ya gabata darasi na hudu wannan shine na biyar a darasin da ya gabata mun karanta abin da ya shafi zikirin da ake ambata lokacin shiga daki da abin da ake ambata lokacin fita to akwai tambaya da wannan waye game da abin da ya shafi addu'ar da ake cewa alhamdulillah allazi azhaba anni al'aza wa afani cewa mutum zai faɗi wannan lokacin da ya zo fitowa daga daga bandaki mun faɗi abin da zai faɗa a wancan karan wato abin da ya zo a hadisin aisha radiyallahu ta'ala anha wato gufranaka ya ubangiji ina neman gafararka wanda yana cikin littafan sunan in banda sunan nasa'i duk sauran sun fitar da shi abu dawud turmizi ibn majah da mun ce wannan ya tabbata daga annabi sallallahu alaihi wa sallama ah, shi kansa nasa'i ya fitar da shi a cikin sunan kubra sunan ba babu hadisin amma akwai shi a cikin sunan kubra to akwai abinda littattafan fikihu suke kawowa sama ma littafin fikihu na malikiya na cewa mutum ya ce alhamdulillah alladhi azhaba anni al-adha wa afani a wani lokaci su kara wa afani min bala na gode wa Allah wanda ya tafiyar min da kazanta kuma ya bani lafiya daga bala'i wato daga cutar da wannan abin zai iya haifar min da ba fitar da shi ba wannan ah, ƙarin ko wannan zikirin ya zo a cikin sunan ibn maja ya zo a cikin ruwayar ibn maja wanda ya yi ta daga wani da ake ce masa ismail ibn muslim shi kuma daga alhassan da katada daga anas to amma wannan ruwaya ba ta inganta ba saboda shi ismail ibn muslim zaifi ne bil ittifaq malami sun yi jima'i akan rauninsa saurakar wayarsa sa ta inganta ba don haka ma ba mu faɗi ta ba banda wannan akwai abubuwa da ake ta faɗa ana cewa ana faɗa za ka ga a cikin littattafan duhu sun ka kawo kamar akwai waɗanda suke cewa mutum ya ce alhamdulillahi ladhi sawwaghanihi tayyiban wa akhrajani ko wa akhrajahu minni khabithan الحمد لله الذي سوغنيه طيبا وأخرجه مني خبيثا wato na gode wa Allah wanda ya samun wato wani abinci mai daɗi na cikin kwanciyar hankali sannan ya fitar min da shi yana kazanta to shi ma nan bai inganta ba ko alhamdulillahi lazi razaqani lazzatahu الحمد لله الذي رزقني لذته وأخرج عني مشقته وأبقى في جسمي قوته شباب نسنا كوا شباب النبي إنجنت abinda kawai ya inganta shine wannan gufranaka wanda shi kadai ya inganta abinda ake faɗa waɗancan duk ba su ma inganta ba to za mu tashi a darasinmu na biyar akan azzikir ba'da al farahi min al-wudu' wato zikiri da mutum yake zai yi bayan ya gama alwala tun ya gama alwala mai zai ce sai ka mana na daya ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika la wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ya zo a cikin sayi muslim hadisin ba ibn amir an umar radiyallahu anhu ba ibn amir ya ce mun kasance muna fita kiwo muna fita kiwo da dabbobinmu wata rana mun fita kiwo na dawo sai na samu annabi sallallahu alaihi wasallam an kewaye shi yana ba da hadisi sai na ji shi yana cewa wanda ya yi alwala ya kyautata alwalarsa ya sallaci raka'a biyu muqbilun bihi ma wajhahu yana mai fuskantar da fuskarsa ga waɗannan salloli biyu ko mukbilin alaihi ma bi wacihi wa qalbihi yana mai fuskantar da zuciyarsa da fuskarsa wato ya taro hankalinsa da ikhlasinsa akan waɗannan raka'o'i biyu to ubangiji ta'ala zai shigar da shi aljanna sai na ce kai wannan hadisi da daɗin ji yake sai na ji an taɓa ni a baya ana ce min ai wanda baka ji ɗin ba ma ya fi wannan ina juyawa sai na ga umar radiyallahu ta'ala anhu sai ya ce ai abinda annabi sallallahu faɗa kafin ya faɗi wannan shine ya ce wanda duk ya yi alwala ya kyautata alwalarsa bayan ya gama ya ce ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika la wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu ya ce babu wanda zai kyautata alwalarsa ya faɗi wannan illa futihat lahu abwabul janna yadkhulu min ayyiha abwabul jannati thamaniya yadkhulu min sha'a yace ya ce dukkan wani wanda ya faɗi wannan bayan ya gama alwala za a buɗe masa kofofin aljanna bakwai ya zaɓo wacce yake so daga ciki ya shiga to wannan shine ah, hadisin in kuwa kula ukba ibn amir bai ji shi daga annabi sallallahu alaihi wasallam ya ji shi ne daga umar radiyallahu ta'ala saboda ka duk wani wanda zai ruwaito shi daga ukba daga annabi sallallahu alaihi wasallam bai ambaci umar ba ya yi kuskure duk isnadin da aka samu ya ce an ukba an annabi sallallahu alaihi wasallam qala man tawadda fa ahsana wudu'ahu thumma qala ashhadu an la ilaha illallah zuwa karshen hadisin malamai sukan ce ya yi kuskure saboda in ka ji yakin yadda hadisin yake za ka ji cewa shi uku ba ba wannan bangaren ya ji ba ya ji karshen maganan ne a na umar shi ya gaya masa wannan saboda haka sai da ya ce uku ba ana umar shi ya sa malamai na masani suke ambatan hadisin a cikin musnad umar kamar imam ahmad ya kashi a cikin musnad umar ya kashi a cikin musnad ba saboda akwai wani bangaren da ba ya ji zaid ibn hubab yana kawo shi daga umar daga uqba baya ambata umar da malamai suka ce wannan ruwayar kuskure ce amma akwai ruwayar da aka yi akwai hanyoyin da suka zo ta hanyar shi zai ibn hubab yana ambatan umar din a cikin isnadin wannan shine abin da ya zo a cikin sayo muslim da wasu littattafai na sunna kamar sunan abi dawud kamar sunan eh, kamar ah, musnad imam ahmad to za ku ga a gaba ya ce da ku kamar nabi kenan abu na biyu allahumma ja'alni min at-tawwabin wa ja'alni min at-tahirin wato kamar ko dai ka faɗi wannan tunda in ya sa namba ɗaya yana nufin wannan zikiri ne da zaman kansa in ya sa namba biyu yana nufin shi ma wannan zikiri ne mai zaman kansa ya sa namba uku yana nufin zikiri ne mai zaman kansa to wannan nan biyun da ya sa nan kuskure ce wannan alamar janimin tawabi da janimin tsahirin ta zo ne a cikin wannan da hadisi na ba ibn amir wanda muke ciki a hadisi ɗaya ne ya zo kuma a siyaki guda ɗaya a gurin tirmizi tirmizi sai ya fitar da wannan da wannan ƙarin eh, ta hanyar wani marwayanci ta hanyar malaminsa da ake kiransa ja'far ibn muhammad ibn imran al-salabi ja'far ibn muhammad ibn imran al-salabi daga zaid ibn al-hubab har zuwa kan ah, ibn abu abu idris al-khawlani da daga uqba ibn amir radiyallahu anhu a cikin ruwayar shi ja'far ibn muhammad ibn imran sai ya kara da cewa wanda ya ce allahumma ja'alni min at-tawwabin wa ja'alni eh, min al-mutatahhirin wa ashhadu an la ilaha illa ant ashhadu an la ilaha illa allah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu illa futihat lahu abwabul jannati ath-thamaniya yadkhulu min ayyiha sha'a wato sa shine ya kara gabanin ma ya faɗi wannan sai ya ma ce اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين واجعلني آه واجعلني من المتطهرين سيكم أشهد أن لا إله إلا أشهد أن لا إله إلا الله wannan duk waɗanda suka rawaito hadisin Uqba ibn Amir duk hanyoyin da aka rawaito hadisin Uqba da su babu wanda ya kawo wannan ziyada wannan ƙarin na Allahumma ja'alni min at-tawwabin sai shi ah, Ja'far ibn Muhammad shi kuma saduk ne wato waɗanda suka saba masa kamar da abubakar ibn abi shaiba ya yi tarayya da shi wajen ruwayar wannan hadisi daga zaid ibn huba amma babu wannan ziyadar abubakar ibn abi shaiba sika ne a dukkanin waɗanda suka ruwaito hadisan nan ba ta ambaci wannan karin ba sai shi sai shi kadai ja'far ibn muhammad shi kadai ya ambaci wannan karin saboda haka wannan ziyada ce shazza wacce bata inganta ba ziyada ce shazza wanda inganta ba ta zo a a ruwayoyin wasu sahabbai kamar a ruwayar sauban da ruwayar anas akwai ruwayar sauban da albani ya karfafi ziyadar da ita ya ce ziyadar tana da shawahid ma'ana tana da wasu ruwayoyi daban da za su karfafa ta ta zama karfafiya ce akwai ruwayar sauban akwai ruwayar anas Eh, irbahad ya ce akwai ruwayar ibn umar to amma idan ka koma sai ka ga cewa duk ruwayoyin da aka ambata dukkaninsu masu rauni ne kwarai da gaske ruwayar da ya kawo ruwayar sauban tana cikin eh, amar yomi wal na na ibn sunni tana cikin amar wal yomi na ibn sunni amma za ka samu a cikin isnadinta akwai wani da ake kira ali ibn yazid as-sudai ali wanda malamai sun yi magana sosai a kan ruwayarsa cewa musamman ibn adi ya yi magana a kan ruwayarsa cewa yana da hadisansa a hadisu hula biyu a hadisun sikat hadisansa ko da ba sa kama da hadisan amintattun malamai ke cewa ah, yarwi ma la yuta ba wa alaihi ويروي عن الثقات ويروي عن الثقات أحاديث مناكير ويروي عن الثقات منكرا وكما ويروي عن مجهول shi ko dai ya ruwaito hadisin da babu wani wanda zai masa mutaba'a ba wanda zai goyi bayan shi akan hadisin ko ya hadisin da yake munkar hadisi mai rauni kwarai da gaske ko wata daga majhul saboda haka kaga ruwayar irin wannan bayan za a yi ta iya karfafa wata ruwaya shi daman can yana fitowa da ruwayoyi waɗanda suke ba ingantattu hakanan ruwayar anas da ibn umar ta ba ruwa ce da'ifa taifa jiddan saboda ta zo ta hanyar abdurrahim ibn zaid al'ammi an abihi wanda malamai suke cewa yarwi an abihi tamat to yana ruwaito hadisai mara gurbi daga mahaifinsa bai ya kawo wannan ya ce shi ma bai ya ambaci cewa ta hanyar wannan mutane a rawaito su sauraka duk wayo da albani ya kawo domin karfafar hadisin domin karfafa wannan ziyadar ba za su inganta ba su inganta ba kuma za su iya karfafanta ba sauraka wannan ziyada ce wacce ta inganta ba abinda ya inganta shine kawai أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله wannan shi ne ya inganta akwai a wata ruwaya ta ita imam ahmad wani isnadi na imam ahmad akwai karin cewa sun na nazara bi basarihi ila sama ya daga kansa sama ya za ga wasu daga dan yatsa sun kalli sama sannan su fada ta ba wannan isnadin ta bai inganta ba isnadin ta bai inganta ba ya rawaito ta ta hanyar wanda ake kira abu aqil zahara ibnu sa'id shi kuma daga ibnu annahi daga uqba wanda wannan majhul ne ba a ma san wane ne ba saboda ka wannan ziyada ta cewa ya daga idansa kansa sama ko ya daga yatsansa ko kansa sama wannan bai inganta ba akwai wasu za su ce wajen ibada ibadaka salihin اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين واجعلني من عبادك الصالحين وانا واجعلني من عبادك الصالحين شي wannan ko isnadi ma babu shi wannan kawai ne wasu ne kawai suka ba kara da kansu gara ma waɗancan da ana cewa ga isnadin sai dai ga matsalarsa to wannan ba la asla da gaba ɗaya ba bai da asali babu ba inda za ka ga wajen alimi da barika salihi irin kare-karen nan ne kowa ya ga dama kuma ya bushe iska kawai sai ya ce shi ma sai ya jona da larabcinsa to ka ce haka za a yi kenan kowa ga dama sai ta kare kare a hakan ma an ja da wasu wanda sun kawo isnadi amma bai ana ganin isnadin bai inganta ba ina kuma ga abin da mala asdalam da ka dai abu ne da ba za ka iya yin sa da ijtihadi ba tunda yanzu ka dubi ladan da aka faɗa ga wanda ya faɗi wannan ashhadu an la ilaha illallah wa la sharika lahu wa ashhadu muhammadan abduhu wa rasuluhu aka ce illa futihat lahu abwabul jannati samaniya ya dukulu min ayyiha sha'a wani babban abu ne da ba zai yi ko ka shirya larabcin ka ce idan mutum ya faɗa za a buɗe masa kofin aljanna ta takwas ya shiga daga wacce yake su shi yasa ma ko kula na umar yake cewa ma a ajabu wanda baka ji ba ya ma fi wannan mamaki saboda wani abu ne na lada wanda ba zai yi wa mutum ya yanka wa kansa lada har kawai shi a karan kansa ba tare da wahayi ba tare da nasi to shi yasa ba zai yiwu ka karkar wasu kare ƙara maka ce su ma duk suna da wannan falalar suna da wannan darajar alhalin nasi bai inganta ba ba wace aka yi maganar da ka faɗa ba haka take ba ta yi wata alimin ka salihin wannan abu ne da ko abu ne da annabawa ma suna roƙon allah ya sa su a ciki sakin mutane na ƙwarai annabi yusuf alaihi ya tawaffani musliman wa alhiqni bis salihin karɓi raina ina musulmi ka sanya ni daga cikin a cikin salihai haka wannan eh, eh, abu ne mai kyau to amma kuma a matsayin tasbihi da zikiri da zaka ce kana neman wani lada da aka kayyade da wannan to shi yana bukatar nasi yana bukatar nasi saboda haka sai a takaita akan wannan wannan shi kadai ya inga wannan lafazin shi kadai ya inganta a hadisin ba ibn amir saboda haka anan akwai kuskure guda biyu kuskuren farko shi ne raba wancan Allah waje alimin tawabi ne sanya shi a matsayin wani zikiri mai zaman kansa har cewa ba addu'a siyaki ɗaya suka zo in ma da ya zama karɓaɓɓe da ziyada ta zama karɓaɓɓe za a faɗe ta ne a cikin siyaki ɗaya ba wai zaman kansa yake ba wannan kuskure na farko kenan kuskure na biyu hadisin bai inganta ba saboda haka kamata ya kada a sashi duk da cewa shi ya dogara da albani ya inganta shi albani kuma ya inganta shi dogaro da cewa yana da shawahid yana da shawahid daga hadisin sauban da hadisin ibnu umar da hadisin abu sa'id da hadisin anas wanda kuma duk hadisai ne waɗanda alal hakika ba su inganta ba suna da rauni kwarai da gaske da ba za su iya tashin wani hadisi ba sai na uku wanda ya kawo subhanakallahumma wa bihamdik أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك wannan imamun nasa'i ya rawaito shi a cikin surar kubra ko kuma ka ce al'amal yawon laila haka nan al-tabarani shi ma ya rawaito shi a cikin al-mu'jamul awsat sun rawaito wannan hadisi ta hanyar wani malami da ake kira yahya ibn kathir abu abu gassan daga shu'ba ibn al-hajjaj shi kuma daga abi majlis humaid ibn lahiq shi kuma daga abu sa'id shi kuma da qais ibn abbad qais ibn abbad shi kuma daga abu sa'id al-khudri radiyallahu ta'ala anhu wannan shine hadisin yana cewa subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu wato cewa duk sanda mutum ya bawa idan bawa ya alwala ya faɗi wannan ya ce subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika sarki ya tabbata gare ka Allah tare da gode maka ina shaidawa babu abin bauta da gaskiya sai kai ina neman gafararka kuma ina tuba zuwa gare ka a ƙarshen hadisin yake cewa duk wanda ya faɗi wannan zikiri kutiba fi raqqin sun tubi bi taba'in falam yuksar ila yawm mai qiyamah duk wanda ya faɗi wannan hadisin tubi'a fi raqqin za kutiba fi raqqin za a rubuta cikin takarda da abinda cikin fata fata wacce da ake rubutu a jikinta za a rubuta shi a cikin fata sun tubi'a bi taba'in sannan a yi masa stamfi wato an rufe kenan babu abin da zai canza maganar falam yuksar ila yawmil qiyamah ba za a karya wannan magana ba ba za a tashi ta ba har zuwa tashin kiyama wato wannan magana shikenan ta zama masa mana alkawari tsakaninsa da Allah har zuwa tashin kiyama sai ya ga ta. wannan shine karshen abin da hadisin ya faɗa na ladan wanda zai zai faɗi wannan bayan ya gama arwala a wani ruwaya kamar da muka ce ta zo ta hanyar yahya ibn kathir abu gassan an shu'ba an a cikin sanar kubra ko amadu lemon laila bayan ya kawo wannan ruwayar ta hanyar shi abu gassan sai yake cewa haza khata wasu mawquf wannan ruwayar kuskure ce sawab ruwayar da take daidai shine hadisin mawquf ne wato ya tsaya akan maganar abu sa'id al-khudri bai dangana ta ga annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce domin khalafahu muhammad ibn ja'far fawaqafahu muhammad ibn ja'far shine muhammad ibn ja'far gundar wani shahararren maro mai ruwaya daga shu'ba ibn al-hajjaj babu wani wanda ya yake da ruwaya wato yake da karfin ruwaya daga shu'ba kamar sa wato asibatun nasi fi ya fi shi wannan da ya kawo shi an shu'ba murfuwa saboda ka sai ya ce ya saba masa wandar ya saba muhammad bin ja'far ya saba wa shi yahya ibn kafir wanda ya kawo hadisin daga annabi sallallahu alaihi ja'far ah, ja'far ibn muhammad ya kawo shi ne daga maganar abu sa'id al-khudri kadai wato abu sa'id al-khudri shi ya faɗi maganar yau da sai ya kawo shi ta hanyar ja'far sannan kuma sai ya ce haka nan ma sufyanu sauri haka nan sauri shi ma ya rawaci hadisin wato ya yi tarayya da ya yi tarayya da shoba wajen ruwayar hadisin daga abu sa'id al-khudri mawqufan wato kuma yana cewa ruwayar mawqufiya ce domin bayan shi Ja'far ibn Muhammad ya saba wa Yahya ibn Abi Kathir to Sufyan al-Thawri ya ƙara goya wa ruwayar sa baya ta hanyar mutaba da wa shoba a wannan hadisi saboda haka sai shi ina sa yake ganin hadisi ne a mawqufi ba marfu'i ba akwai ruwayar mu'az ibn mu'az mu'az ibn mu'az wanda tana cikin shu'abul iman na bai haƙi wanda shi ma ya kawo shi an shu'ba mawqufan an shu'ba mawqufan kaga ya kara karfafa ruwayar ah, shi muhammad ibn ja'far ah, muhammad ibn ja'far gundar ah, abin da ya kawo shi tabarani da ya kawo shi a cikin littafin al'ausat sai yake cewa lam yarwihi an shu'bata marfu'an illa yahya ibn abi ibn kathir babu wani wanda ya ruwaito shi daga shu'ba ya kai shi zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam umman da shi wannan yahya ibn kathir abu gassan amma albayhaqi a cikin shu'abul iman ya kawo shi ta hanyar abdus samad ibn abdul warith abdus samad ibn abdul warith ibn sa'id an shura marfu'an saboda haka ya samu wanda ya goya masa baya ba shi kadai ne ya rawaice shi daga shu'ba marfu'an ba a nan sabanin ba zai tasiri da yawa ba wato ko da mun ce hadisi ne mawqufi kamar yadda da yawa daga cikin malamai suka faɗa irin suna sa'idin da harkar ilalul hadisi bayanin illolin hadisi ba kananan mutane ba ne kusan su ake jinjinawa a wannan fagen to ko da mun ce mawqufi ne to lahu hukmun rafi wato hukuncinsa ɗaya da marfu'i wato hukuncinsa ɗaya da wanda aka dangana da annabi sallallahu alaihi ko da mun ce maganar ta tsaya akan Abu Sa'id al-Khudri Abu Sa'id al-Khudri ne yake cewa wanda ya alwala ya ce subhanakallahu wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayka kutiba fi raqqin thumma tubi'a bi tabi'in wa lam yuksar ila yawm al-qiyamati ko da mun ce wannan magana duka abu sa'id al-khudri ne yake fadatta idan muka dube ta sai muka abu ne da ba zai yiwu ta ijtihadi a fadi shi wato kawai mutum ya yi wani ya yi wani kokarin sa ijtihadin sai ce ya gano idan aka faɗi kaza kaza kaza za a yi wa mutum za a rubuta mutum a cikin takardar ko a cikin fata sannan za a sa masa stamfi sannan za a je sa zuwa alkiyama ba za a tashi maganar ba wannan ba zai yi ta ra'ayi ka faɗi shi ba dole sai da nassi marfu'i wannan shine ake cewa malahu hukumar rafi hadisi ne da yake da ya fito daga bakin sahabi amma hukuncinsa kamar ya ci dangana manzan Allah ne saboda mai saboda ba zai yi a faɗi shi ta hanyar ra'ayi ba duk abin da ya shafi tantance lada a ce abu kaza idan ka yi shi ga lada iri kaza iri kaza a faɗi wani lada da aka tantance shi a ce in ka yi shi ga abin da za a baka to ba zai yi ta hanyar ijtihadi kawai a yi shi ba dole ne sai in akwai nassi daga annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi wannan magana shi kuma zai faɗa ba sai da wahayi kuma wanda zai masa wahayi shine mai ba da ladan kaga kenan sai ya fito daga Allah ya ce in kayi kaza ga irin ladan da zan baka mai kama kaza kaza kaza kaza shi yasa malamai suka ce ko da ka an ce hadisi ne mawqufi a irin nan to yana da hukumar rafi tunda ya inganta mawqufan din ya inganta zuwa ga abu sa'id al ya da bai inganta zuwa ga abu sa'id al-khudri ne dan magana ma za ta tashi gaba daya amma ya inganta zuwa ga hadisin ga abu sa'id al-khudri to anan za mu ce tun da har ya inganta zuwa ga abu sa'id al-khudri falahu hukmun rafi hukuncin sa hukuncin annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa ina fatan an gane wannan saboda haka a hadisin yana nan abinda za a iya faɗa ne lokacin da aka gama alwala za mu kuri cewa wannan ita ce har ila yau kafaratul majlis mutuwan da suka zauna guri za su watsi su faɗi wannan ya zo a cikin kafaratul majlis wannan babu komai wato zikiri ko wani tasbihi ko wani abu addu'a ta zo a wani guri ko ta zo a wani guri wani ana samu da yawa kalmar ita kanta ashhadu an la ilaha wa shaɗu anna muhammadan abduhu rasulu ai eh, abu ne da ake faɗa sa hiya ake faɗa sa kuma ta zo har ila yau a bayan arwala saboda ka wannan ba ba zai zama matsala ba wani ce to ya akwai iskali yaya wannan abu an ce kafaratul majlis ne kuma sannan yanzu a ce har ila yau bayan an gama alwala a faɗa wannan babu matsala mm. ah, za a iya cewa ka faɗi wannan ka faɗi wannan da in ka kula dukkan su abu ne wanda za su iya dacewa a nan gurin za su iya dacewa a nan gurin wasu ruwayoyin ba sa ƙara a an la ila illa anta kawai yana zuwa ne da subhanakallahumma wa bihamdika astaghfiruka wa atubu ilaika wa na ga wasu ruwayoyi sun zo da wannan ah, haka mutumin da ya gama alwala zai ko dai ya faɗi wancan abin da ya zo a cikin hadisin ukba sai ba la ilaha illallah wa la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu ko kuma ya faɗi subhanakallahu wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk duk wani abin da zaka faɗa ba wannan ba to bai inganta ba kamar yadda ibnu qayyim a cikin zadul ma'at yake cewa duk wani abu da zaka faɗa bayan ka gama alwala banda wannan to bai inganta ba duk da cewa shi ya kara da allahumma ja'alni min da tawabi na waje min at-tahirin wanda mun ce wani ruwayar a bisa bincike na dade ina bincike a kanta na ji maganar cewa ruwaya ce shanza amma na kara bibiyar ta na same ta a rawaito ta daga wasu sahabbai kamar ali a rawaito ta daga ali a cikin musannaf ibn abi shaiba a cikin musannaf abdulrazzaq amma duk ruwayoyin za ka samu da'ifa ne jiddan akwai ruwayar yahya ibn al'ala wanda rafidi ne shi'e ne sannan makaryaci ne na ƙarshe kagar wayar bata inganta ba akwai wadda ta zo ta hanyar amr ibn a cikin a cikin musannaf ibn abi shaiba wanda shi ma kazzab ne makaryaci ne mai dan dama dama ita ce ruwayar ibrahim ibn muhajir shi ma mai rauni ne saboda haka hatta ruwayar zuwa ga ali shi ma bata tabbata ba akwai ruwa a cikin musannaf na abdulrazzaq musannaf na abdulrazzaq daga abul aliya abul aliya ya wani ya yi alwala gama alwala sai ce allahumma ja'alni min at-tawwabin wa ja'alni sai abul aliya sai ya ce da shi alwudu'u bil ma'i at-taharatu bil ma'i hasan ولكن المتطهرين الذين تطهروا من الذنوب yace alwala da ruwa abu ne mai kyau amma almutatahirin da ake magana a nan su ne waɗanda suka tsarkaka daga zunubi ba suka yi alwala ba wato ka yana nuna masa cewa wannan abinda kai ba shine zai saka zama cikin mota mutatahiri ba sai ka bar zunubai wannan ruwaya ta inganta daga abul aliya wanda tabi'i ne daga cikin manyan malaman tabi'ai sai a zikiru inda al-khuruj min al-manzili zikirin da mutum zai yi yayin da ya fito daga zai fita daga gida to anan ta mu ga ya kawo mana wato zikiri guda biyu